Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Nasiru Yakubu birnin Yaro zai shigo da shirin karamin sani, shirin da ke kawo muku rahotanni da kuma faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi lafiyar mata da ƙananan yara. Kafin mu kai ga shirin ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Asabar 26 ga watan Janairun shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil hashin Gumel. Kasashen Amurka da Birtaniya sun ce za su hana bizar shiga kasashensu baya ga wasu matakai da za su ɗauka kan duk wanda ya yi yunkurin tayar da zaune tsaye domin karkatar da sakamakon zaben Najeriya. daga ofishin jakadancinsa a abuja kasashen biyu sun nuna goyon bayan su ga zaɓe mai inganci da adalci da lumana a najeriya ranar goma sha shida ga watan fabrairu ne za a gudanar da zaben shugaban ƙasar najeriya bayan makonni biyu kuma a gudanar da zaben jihohi ranar biyu ga watan maris a wata sanarwa da aka fitar ta ranar alhamis kasashen sun bayyana cewa suna buƙatar mutanen najeriya su samu damar zaben shugabanninsu cikin kwanciyar hankali ba tare da kalaman tsana ko rashin tsaro ba. haka zalika ofishin jakarancin amurka ya ce gwamnatin amurka na goyon bayan zaben gaskiya da adalci da kuma wanda aka yi cikin kwanciyar hankali hakanan kuma ba ta da wani gwani cikin 'yan takarar zaben a na najeriya baki ɗaya dai kasashen biyu amurka da birtaniya sun fita da gargaɗi kan duk wanda ya yi yunkurin tayar da zaune tsaye sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya nada tsohon jami'in diflomasiya elliot abraham ya zama jakadan amurka a venezuela domin aikin tabbatar da demokaradiyya a ƙasar da take kudancin amurka pompeo dai ya bayar da wannan sanarwa ne da yammacin jiya juma'a ba a nan birnin washington gabanin wani zama na musamman da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya zai gudanar a yau asabar. Pompeo ya ce shi da Abraham za su halarci taron wanda Amurka ke wato wadda Amurka ta shirya. Pompeo ya ce Amurka na ɗaukar kowace ƙasa na ɗaukan shugaban majalisa Guaido shine shugaban riƙon ƙwarya na Venezuela kamar yadda Amurka ke ɗauka. Kuma ya kira shugaban ƙasa Nicolas Maduro a matsayin shugaban kama karya wanda ya azabtar da mutanen Venezuela. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban amurka donald trump ya amince da wani kuduri da zai dawo da harkokin gwamnati na tsawon makonni uku jiya juma'a wanda hakan ke baiwa majalisa dama samar da dokar da za ta kawo ƙarshen rufin ma'aikatan gwamnati mai tsawon da ba a taɓa yin irinsa ba a tarihi bayan kwashe kwanaki 36 ana muhawara tare da tattaunawa yanzu ina ganin 'yan da republican a shirye suke saka siyasa a gefe ina kuma tunanin za su saka mutanen wato mutanen amurka a farko a cewar trump lokacin da yake sanarwar daga lambun rose garden ya ci gaba da cewa wannan dama ce ga dukkan jam'iyyun biyu su yi aiki tare domin wannan kyakkyawar kasar tamu da yammacin jiya juma'a baki ɗaya majalisar wakilai ta dattawa suka amince da wannan ƙuduri wanda kuma shugaban ƙasa donald trump ya sa wa hannu yarjejeniyar dai za ta samar da kuɗin gudanar da harkokin gwamnati har zuwa ranar goma sha biyar ga watan fabrairu kuma ba ta kunshi wani kuɗin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico kamar yadda trump ya bukata ba an bayar da belin wani tsohon mai ba da shawara ma shugaban amurka donald trump kan harkokin yakin neman zaɓe mai suna roger kan kuɗi dala dubu ɗari biyu da hamsin a jiya juma'a yan sa'o'i bayan da aka kama shi kan wasu manyan zarge-zarge da aka bankaɗo a bincike na musamman da ake yi akan katsalandin ɗin rashi a zaben shekara ta dubu biyu da goma sha shida da yake fitowa daga kotu stone ya gaya wa manema labarai da masu zanga-zanga cewa ƙage ne aka yi masa ba zan amsa wani laifi game da waɗannan zarge-zargen ba zan kare kaina a kotu na yi imanin cewa wannan binciken ba wani abu bane illa bita da kullun siyasa a cewar stone yana mai jaddada biyayyarsa ga shugaba trump jami'an hukumar bincike ta fbi sun damke Stone a da safiyar jiya juma'a a jihar florida ta kudu maso gabashin kasar bayan da masu taya alkali yanke hukunci suka same shi da laifin karya da yunkurin cikas ga shari'a da kuma jirkata shaida daga ƙarshe majalisar ɗinkin duniya ta ce biyu daga cikin sojojinta na kiyaye zaman lafiya daga ƙasar sri lanka sun mutu lokacin da wani bam ya tashi da jerin gwanon motocinsa a ƙasar mali da yake yammacin afirka mai magana da yawon sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce wasu sojojin sri lanka sun samu raunuka a fashewa da ta faru jiya juma'a a yankin mafti na ƙasar mali fahan haq mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya ya ce haka kuma wani sojin kiyaye zama lafiya daga burkina faso ya raunata a wani hari na daban da aka yi ya zuwa yanzu dai babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin wannan nan hare-hare da aka kai labaran duniya kenan kuka saurara. madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da hantsi sannunmu da sake saduwa a cikin shirin karamin sani kukumi ne. Cututtukan da suke hana yara tafiya polio ne ai kafin su a kyauta ne ba za ka ba a da ɗaya ba shan ina shegen Abdullah kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke ɗauke muku da su. A cikin shirin namu na yau muna na ɗauke maku da rahotanni guda uku. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan yadda magidanta za su kare kawunansu da na iyalinsu daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Shi kuwa rahotonmu na biyu zai yi mana magana ne a kan yadda rigakafin yau da kullum ke gudana a jihar Jigawan Najeriya. a daidai lokacin da yara ke amsar rigakafi daban-daban domin kare su daga cututtuka da ka iya kawo matsaloli ga rayuwarsu watakila ma hada halaka su. Rahotonmu na uku zai yi mana magana akan gangamin bayar da rigakafi ga yara ƙanana a maraɗin jamhuriyar Nijar. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku ji mu da wani tattaunawa na musamman da wata ƙwararriyar jami'ar kiwon lafiya mai ba da shawarwari akan tazarar haihuwa wadda take aiki a asibitin kula da inganta lafiya matakin farko da ke unguwar shanu Kaduna. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Wallahi dole mu kyauta ne. Cututtukan da suke hana yara tafiya polio ne ai rigakafin su a kyauta ne ba za ka ba da kwabo ɗaya ba. Shankin da shegen tiwo ne yau ga rigakafi an kawo. Biyo bayan irin yadda zazzabin cizon sauro ke yin illa ga magiranta da iyalansu. ƙwararru ta fannin kiwon lafiya daban-daban na ba da haske ta kan yadda magidanta za su iya kare kawunansu da kuma na iyalansu daga kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro. Muhammad Salisu Rabiu ya zanta da wani ƙwararren likita wanda ya ba da shawarwarin. zamowar cutar zazzabin cizon sauro na ɗaya daga cikin cututtukan da ke haifar da mace-macen mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kowane irin mataki ya kamata magidanta su dinga ɗauka don kare kansu da iyalansu daga kamuwa da wannan cuta babban jami'in yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar kano dr bashir muhammad lawan ya fayyace hanyoyin kariyar kamuwa daga wannan cuta kamar yadda muka faɗa shine mataki ne na kula da tsaftar kai tsaftar jiki da tsaftar inda zan zauna kaga cikin ɗaki kenan da eh, cikin farfajar cikin gida da sauransu idan mai kamar wanda yake a buɗe ne idan kuma kamar wanda a rufe ne dai ko ina lungu da saƙo ya kasance cewa ba inda ruwa yake ake ajiye ruwa ya taru ya kai tsawon wani lokaci ko kuma wasu abubuwa da ake ajiyewa ko tayoyi da sauransu wanda ba amfani ake da su ba ko tsummo karan da ba amfani ake da su ba wannan kwari ma da sauransu za su iya zuwa su buya a wajen musamman shi kansa sauro da muka yi bayanin cewa inda rana ne buya yake ba za ka taba jin sauro da rana ba in ba dai kama ta ka shiga cikin yayi da abin nan da sauransu to wannan kenan sannan kuma a cikin tsaftar muhalli ya kasance cewa ciyayi da sauran su tafasa su waye a karkara lalle lalle mu ga cewa ba sa abin nan kusa da mu a tabbatar da cewa an killace su sannan kamar masu silos kenan masu rumbun ajiye abinci da sauransu a alkinta sannan inda dabbobi suke su ma a kula da su saboda fitsari da irin dai da gwalan nan lalle lalle a kula da wannan abin nan duba da cewa shi sauro mai kawo wannan cutar shi ma yana da tsafta a kan kansa baya shiga ruwan da yake da datti ruwa mai dan tsafta ko ruwan da baya dan tafiya ko mai tafiyar ba da gudu ba sosai to ya fi son irin wannan wuraren ko in ce ta fi son ta mata sauro ta fi son irin wannan wuraren a nan take zuwa ta nasa kwai so in ta je ta nasa kwai kuma da jinin dan adam take zuwa take to a garin cizon dan adam din ne idan shi ba shi da wannan kwayoyin halittar ita kuma a cikin yawunta yawunta kuma idan ta zo ta tsikara allurar ta kofar da ya kamata ta tsikara ta shiga ta kai ga jini to yawunta yana hana jini ya daskare amfanin yawun kenan to a lokacin da yawun yake shiga cikin jini kwayoyin halitta masu sa wannan ciwon ta nan yake bi sai ya shiga cikin jikin mutum ga wanda da can bashi da shi kenan ita za ta bashi ga wanda kuma yake da shi ita kuma za ta ɗauka daga jikinsa in ta zuki jinin jinin da ta zuka ya riga ya shiga cikin jiki da kwayoyin halittar kwayoyin halittar kuma za su samu hanyar da za su bi su koma ga makunshin yawunta to abin da yake faruwa kenan so kaga duk sai mun kula da wannan a hakure shine a tabbatar da cewa an kawar da wannan vector muke cewa an kawar da wannan madaukin kwaya halitta shine kuma sauro ɗaya kenan sannan na biyu lalle lalle a raba sauran nan da cizo saboda ta hanyar cizon ne ake saka kwayoyin halittar ko kuma a kwasa daga wannan a kaiwa wannan to shine ake amfani da gidan sauro mai maganin nan yadda ya dace a lokacin da ya dace kuma a ci gaba da amfani da shi kuma a tabbatar cewa kowane dare an kwana a cikin gidan maganin sauro gidan sauro mai maganin nan to shine zai bada da kariyar da ya kamata sannan kuma za ka ga cewa an samu waraka da Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'in yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Amsan rigakafin yau da kullum ga ƙananan yara hanya ne da ka iya kare yaran daga kamuwa da cututtuka daban-daban da ke kawo lahani gare su. Domin kuwa rigakafin shine ke ƙara musu ingancin garkuwar jiki. da ka iya kare su daga kamuwa da cututtukan. ta Abdullahi tana ɗauke da cikakken rahoto a kan rigakafin na yau da kullum da kuma mahimmancinsa ga ƙananan yara. Ganin yadda abubuwa ke ƙara sauyawa musamman ci gaban alluran rigakafin yau da kullum a jihar Jigawa. Iyaye na ƙara ƙoƙari wurin kai yaransu domin ba su alluran rigakafin sakamakon ƙara samun wayar da kai daga jami'an lafiya. sa uku, karo na hudu ne. Karo na hudu kenan. kenan to amma me yasa kike da sha'awar kika kawo yaron kekin kin zo karo na farko na biyu na uku gashi har kin zo na hudu saboda ana mana gargadi mi ka zo ana musu alluran nan saboda kariyar jikinsu tana yi sosai tunda mai gida na iya bani goyon bayan zuwa kawo shi iyaye mata abin da nake gargadi da su su taimaka su ka zuwa saboda karewa 'ya'yansu daga cututtuka ɗaya daga cikin iyayen yara kenan wadda ta kai yaranta domin ba shi allurar rigakafi to ko a bangaren jami'an lafiyar ya suke ganin ci gaban rigakafin na yau da kullum daga iyayen yaran? Maryam Abdullahi jami'ar lafiya ce a babban asibiti da ke birnin Dutse. Gaskiya alhamdulillah mutane suna fitowa sawu yaran su wurin allurar rigakafin nan sosai da sosai suna zuwa yadda ya kamata. Ko da yaushe dai ana samun waɗanda suke zuwa suke tafiya ko kuma idan suka je aka yi ta farkon haihuwa sai su ki su dawo. A wannan karan ana samun ci gaba ko har yanzu dai ana nan a da ake. gaskiya ana samun ci gaba don suna fitowa sosai to yaya kuke gudanar musu da su alluran muna yin allurai daga litinin zuwa juma'a sannan idan yaro aka haifi yaro ran da aka haifi yaro suna kawo su a yi musu bcg da hb hepatitis b kenan shine daga ran da aka haihu zuwa kwana goma sha hudu yaro zai samu guda biyu idan ya wuce kwana goma sha hudu to guda ɗaya zaba mishi kawai iya bcg za a yi saboda bai samu wannan ya rasa wannan kusan guda ɗayar hb din kenan hepatitis ɗin. sannan za su tafi gida sai bayan sati shida za su dawo sai mu sake ba su fentawan da opb da pcb sai su tafi sai after four weeks kenan lokacin sun je 14 weeks sai mu ƙara mu sun yi sati goma sha hudu sai su sake dawa sai mu sake musu 2 da opb 2 da pcb2 sai mu sake ba su za su tafi gida sun yi sati goma sha takwas sai su sake dawowa sai mu ƙara musu 3 da ipb da pcb3 to za su tafi gida idan aka musu wannan guda uku ba za su dawo ba sai yaro ya yi wata tara kuma sai a dawo da shi zo ya karɓi zuwa biyar ake yi ita waccan ta farko da kika ce idan yaro ya wuce lokaci ta ciwon hanta ba za a iya yi mishi ba to yaya kuke yi a gaba an fi so daga an haifi yaro ana mishi wanka a kawo shi kar ya wuce awa ashirin 24 ba a masa wannan allurar ta rigakafin ciwon hanta ba amma in ya wuce awa 24 ma za a kawo shi ba a so dai ya yi har kwana goma sha hudu ba a masa ba amma idan ya wuce kwana goma sha hudu suka kai sha biyar suka dawo ba a yi ta ba a cikin allura zuwa na biyu na uku na hudun nan akwai ta a ciki da ake sawa cututtukan da suke damin yaran nan gabaki ɗayansu aka hada da na ciwon hanta da na tarin da suke na kwatai duka wannan allurar tana cikinta kullum muna kiran iyaye sannan muna ba su shawarwari a lokacin da suka zo za mu zaunar da su muna musu lakca daga an haifi yaro a kawo shi allurar rigakafi saboda kar ya rasa wannan alluran idan ba a samu dama zuwa a ranar ba a kawo shi kwana uku hudu in ba a samu zuwa ba a kawo shi dai kar a bari kwana goma sha hudu nan sha biyar bai samu allurar ba a kullum muna kira kuma gaskiya akwai ci gaba sosai muna samu suna zuwa amma wasu har yanzu ba sa zuwa akan yi lokacin dai. Maryam Abdullahi kenan jami'ar lafiya daga jihar Jigawa, Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. An gudanar da wani gangami na musamman a maradin jamhuriyar Nijar domin samar wa yara ƙanana ingantaccen rigakafi da ka iya kare su daga cututtuka daban-daban. Shu'aibu Mani ya aiko mana da cikakken rahoto a kan yadda rigakafin yake gudana. Albarkacin wannan kamfe ya sa shi ta bakin Malam Musa Dallati, jami'in hulɗa da jama'a da kuma waye kai a likita kofa goma sha bakwai da ke nan birnin Maraɗi da Lele adadin yaran da za su amfana da wannan magunguna. ta wanga tsari a samu a kare yara da dundumi na rigakafin dundumi ne za a ba su vitamin a kuma da deparasitage wato maganin tsutsa ciki da za a ba yara don saboda a kare lahiyarsu bisa ga wannan abubuwa guda biyu don saboda kiwon lahiyarsu. Dama kun gano akwai matsaloli? Eh ba a rasa matsaloli wajen haraka dindimi na yara ko wajen haraka tsutsa ciki saboda yara suna rarrahe suna damkar duk abin da suka gani su ci ga hannu ka sani yana kara ma yara kuzari vitamin a wajen haraka girman su yana kara musu kuzari wajen harkar lahiyar idanun su gani kuma yana ƙara garkuwa yaro. ka tsarin da kuka yi ekip ko kuma tim nawa kuka hada ana budin maradi domin a ce an cimma sai wannan kamfe. nan cikin da'irar maradi akwai akwai relay wanda muke cima relay mata wanda suke bi gida gida za su suka gani za a zuwa a yi kamfe ɗin wajen 85 wanda suka bi gida-gida wanda suna shaida suna gargaɗi yannan kuma akwai ekip din 68 za su bi gida-gida za su ɗora ba da wannan magani na vitamin a da albendazol a jimala ce su yara nawa za su amfana da wannan magunguna eh, dubu tasa'in da hudu da ɗari biyar da gomiya tara kenan su ne za a ba vitamin a kenan rigakafi na dundumi yana yaran da za a ba maganin tsutsar ciki su ne daga shekara zuwa shekara biyar su ne da saba'in tara idan irin mara da ya kamata a ba wannan da yake akan samu uwan ɗaya masu kangara kowane lokaci idan aka ce shaushawa ta zo ko kuma ba da magunguna nan ma malam musa ladi jami'in waye kai na mai kira ko hankali ga uwaye da su ya tara da kin bin umarnin likitoci a fafutukar kare lafiyar 'ya'yansu. To muna godiya ga iyaye da suke ba da goyon baya bisa kan wannan kuma kiran da muke da shi shine idan ekip suka je a eh, yi masu kyaukyawan tarbe a tarbe su kuma a saurari abin da za su gai bayan sun tambayi yaran da za a ba a hiddo musu yaran kuma a basu kuma su za su kwatanta mutane ko dan mi ake wannan kamfe ko dan za a ba da wannan vitamin A kenan kiran da za a yi shine idan suka je a hiddo musu yaran kuma a tambayi yadda za a ba da maganin kuma za su kwatanta musu kuma za su bar musu kenan muna kira da kawo goyon baya kuma a hiddo yaran kuma a yi ci da gargadi har yaran da baya nan ma in san samu ne su kira shi a zo a bashi. Sha'ibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani da wannan rahoto daga Maradin jamhuriyar Nijar. Shin ko masu sauraro sun san cewa akwai nau'i kala-kala na aiwatar da tazarar haihuwa na zamani? Wannan shine ingantaccen hanya da zai iya ba iyalai samun ingantaccen rayuwa mai albarka ta fannin tattalin arziki da kuma lafiyan iyalinsu. Malama Hafsat Mu'azu wata jami'ar kiwon lafiya ne mai aiki a asibitin kula da lafiya matakin farko da ke anguwar shanu Kaduna a tattaunawar da ta yi da muryar Amurka ta shaida mana irin nau'i nau'i na tazarar haihuwa da mata ka iya runguma domin samun ingantaccen lafiya da kuma kulawa da 'ya'yansu a daidai lokacin da suke shayar da su ko kuma suke neman samun hutu na haihuwa. Na fara tambayar malama Hafsat Ma'azu shin ko nau'o'i nawa ne ake da su na samar da tazarar haihuwa na zamani? Shi tazarar haihuwa na zamani wata kafa ce da ake ba da tazara tsakanin haihuwa zuwa haihuwa ko kuma a jinkirta haihuwa a wannan hanyoyin da muke da su ta tazaran haihuwa muna da su kala-kala na zamani misali muna da shayar da nono zalla ba tare da ruwa ba yana taimakawa wajen bada tazaran haihuwa hmm. idan mace na shayar da nono zalla ba tare da ruwa ba hmm. yana taimakawa kwan haihuwanta baya dawowa da wuri saboda wannan sinadarin da ke bada wani nono zalla ko yaro ya dan kware ba za a bashi ruwa ba ba za a bashi ruwa ba saboda shi nonon nan kashi casa'in cikin ɗari ruwa ne mm. kashi goma ne kadai madara ko da nono mace ta misali nono ta siya na saniya in ta aje shi ya kwanta za ta ga fiye da rabi shi can kasa ne madara duk ruwa ne mm. so Allah ya sani yaran za su buƙaci ruwa sai ya musu ruwa a gaban nonon kafin madara mm. so idan mace na bada nono zalla ba tare da ruwa ba yana taimakawa wajen hana kwanta ya dawo da wuri na kwanta na haihuwa kenan to shi ma yana taimakawa mm. sannan muna da muna da allura na ba da tazara haihuwa ne shi ba alluran akwai kashi-kashi ne akwai na wata uku uku akwai na wata biyu na wata uku uku nan duk bayan sati goma sha biyu mace sannan za ta dawo ta allura shi kuma na wata biyu nan duk bayan sati takwas mm. mace za ta dawo sannan malaman asibiti ita za ta rubuta miki ranan da ya kamata ki dawo saboda kake tsallake ranar ta zo lahadi ne kuma fa malama eh saboda ran da ta zo din idan malama asibiti za ta kirga ba za ta ba ranar da zai fado ba ranar aiki ba za ta kirga mata daidai ya fado kwanakin aiki ne sannan sai kwayoyi hmm. shi kwayoyi mace za ta haɗiye kullum za ta haɗiye guda ɗaya kwayoyin kashi biyu ne akwai wanda mace mai shayarwa in ɗanta bai kai wata shida ba take sha akwai su wanda kuma mace in haɗanta ya wuce wata shida za ta sha kwayoyin hmm. kala biyu ne hmm. shi kuma za a sha kullum mace za ta haɗe ƙwayoyin nan kullum banda canza lokaci idan ta fara misali duk tara na safe to duk tara na safen nan za ta haɗe wannan kwayoyi banda canza lokaci. ba magana mantuwa ba ga magana ba canza lokaci kuma har ta manta mm. shi sai ta mishi kare oba wato sai ta jawo shi ta sha misali mace tana sha duk bayan sallan isha'i kamar yadda suka fi kwatancen da suka fi ganewa da shi ke mm. duk bayan sallan isha'i tana haɗe ɗaya sai yanzu da safe kawai sai ta tana cewa ai jiya da ishayi ta yi bacci bata haɗe ba to hmm. yanzu da ta tuna za ta balli na jiya nan ta haɗe. Hmm. sannan idan kuma bayan sallar isha'in yau yayi za ta balli na yau ta haɗe. in ta kyana ta sha kwayoyi biyu a ranar kenan haka ne to haka ake shan kwayoyi yana buƙatar mace mare mantuwa sannan akwai ashanan fata hmm. ashanan fatan kala biyu ne akwai guda biyu ashana mai guda biyu na shekara biyar sannan akwai mai guda ɗaya na shekara uku mace an sa mata za ta zauna na shekara uku ko na shekara biyar za ta iya cirewa duk sanda take so ta dauki ciki ko bai kai lokacin ba amma ta sani in har ya kai lokacin kuma yana cikin jikinta bata cire ba ba lalle bai bata wannan dama ta riga ta wuce shi to tana iya daukar ciki ko yana jikinta in har ya daina aiki bata zo ta cire ba ana sa shi a hannun da mace bata aiki da shi in madamiya ce a sa mata a hagu in ba haguwa ce a sa mata a dama wani la'akari da wannan kenan mm. cewa da wani hannu kika fi karfin eh. aiki lalle kam sai mun tambaye su sun gaya mana sannan muke Na musu sannan akwai kwaron roba wanda muke ce mishi kondom kwaron roba nan ba na maza ba ne kawai an fi sabawa da na maza hmm. akwai na maza daban akwai na mata daban kowace mace ta zo za a nuna mata a nuna mata yadda za a yi amfani da su hmm. suna da bambanci hmm. idan namiji ya sa kondom wato kowan roba mace ba za ta sa ba sannan idan mace ta sa kowan roba shi kuma namiji ba sai ya sa ba haka kowan roba yake sannan akwai roban mahaifa wanda muke ce ma IUCD ana sa ta a cikin mahaifa mata sun fi sani ta da a ce roban mahaifa mm. ta yi shekara goma zuwa shekara goma sha biyu tana dadewa ba ta fita ba ta fita ana ah. mamci bayani da yadda za ta yi after in ta gama al'ada da yadda ake tokin din shi wato zaren inda muke sa su tura ciki da yadda muna koya musu yadda za su gane idan ma yana son ya fita idan da matsala ah. su za su zo su faɗi cewa malama kin ce in ya fara kaza in to na ji yayi kaza din sukan zo su faɗi mm-hmm. sannan kuma akwai tazaran haihuwa ta dindindin wato wanda mace in ta har abada ba a ba ta sake haihuwa mm. mukan ce mishi permanent method shi akwai na mata akwai na maza shi na mata shine ake ɗaura hannayen da kwai ke biyowa ya shigo mahaifa mm-hmm. na mace amma mata sun fi sani shi akan cewa sukan ce ai an juya mata mahaifa ba wai juya mahaifa bane akan ɗaura hannun da kwaya hanyar da kwan biyu ya shigo cikin mara sai shi ma namiji yana da irin wannan mm. akan dandatsa mm. shi ma akan akan akan inda kwayan maniyin shi zai tafi haɗe da ruwan ruwan mani kwayan haihuwan shi shi ma aka mishi amma shi ma na dindindin ne wato dai guda biyun nan tazara na dindin na mata da dandaka na maza na dindindin ne ba dawowa eh, in an riga an yi shi an gama kenan ta yaya kuke gane cewa eh, wannan ya yi daidai da malama hasana wannan ya yi daidai da misali daidai da matana Mm. to yawanci idan mata suka zo mukan yi musu bayani mm. ba ma zaɓa mu mutum shi mutum zai zaɓa mm-hmm. idan muka yi mata bayani suka fahimci wanda suke so za su ce ina son kaza to a yanayin gwaje-gwajen da aka yi mata da history ta wato labarinta da za a ɗauka a cika katinta mm. da kuma gwajin jinin ta wato bifinta aka gwada za a gane wanne ne zai daidai ita muna da wani abu da muke ce ma make will wani wani da will da muke juyawa a yanayin abin da datanta da aka dauka wato bayanta da aka ɗauka za a gane shin wannan abin da ta zaba ya yi daidai da ita ko bai daidai da bayanin ta ba misali ta ce tana son ashanan hannu amma a labarin ta da ka dauka hmm. ta ce ai suna da gadon kansa na nono to mun san wannan bai dace da ita ba tana son a shana amma kuma a labarin ta da ka dauka a kati aka cika sai ta ce ka tambaye ta wani ciwo sai ta ce eh muna da gadon kansa nono to sai daga bata kwai wannan abin da kika zaba bai daidai da ke ba bisa bayanin da muka dauka naki bai daidai da ke ba kina iya canzawa zuwa sauran nau'o'in hanyoyin tasarar haihuwa sai ta canza talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka jami'ar kiwon lafiya asibitin kula da lafiya matakin farko da ke unguwar shanu kaduna a tattaunawar da muka yi da ita akan nau'o'i na samar da tazarar haihuwa ga mata da kuma iyalai domin inganta rayuwarsu da kuma wannan tattaunawar ne za mu ja labulen shirin a yau a madadin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku nasiru yakubu bin ke muku fatan alkhairi a kasance lafiya. ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.